available. Yeah. Okay. Yes, I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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت شدة قوة رمضان هجرانا لشكرة دبودة لحدود 32 wanda ya dace da shida ga watan takwas shekara ta 2011 za mu fassara ayoyi guda bakwai na suratu ali imran insha Allah daga aya ta 111 zuwa aya ta 118 Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lan yadurrukum illa azab ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa sahabban shi lan ya illa ada yahudawa ba za su cutar da ku ba face cutarwar wato kaɗan idan ma akwai wata wahala da za ku samu ta wajen yahudu wahalar nan ba ta da yawa wa in yuqatilukum idan suka yake ku yuwallukum al-adbar za su juya baya gare ku thumma la yunsaruna sannan ba za a taimake su ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san gaibi yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa duk wata wahala da za ku samu ta sashin yahudu ku yi haƙuri wahalar 'yar kaɗan ce kuma da ma za ku tsaya ku gwabza yaƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yahudawa ba za su iya tsayawa ba za su juya baya su gudu sannan kuma Allah ba zai taɓa ba su nasara ba yace buribat alaihim zilla buribat alaihim zillatu aina ma tuqitu illa bi hablin min Allah illa bi hablin min Allah wa hablin min Allah wa ba'u bi ghadabin min Allah wa ضربت عليهم بآيات الله الأنبياء الأنبياء حق ذلك بما وكانوا يحسدون عليهم الذلة الله مدوكي يتي أن دورا ما يهودا وكسكنش أينما سكفوا kifo دا inda suna tare da wannan kaskanci illa bi hablin min Allah wa hablin min nasi in ka ga yahude ya samu wata nasara to yayi riko imma da wata gudunmawa ta Allah ko ko yana riko da gudunmawa ta mutane wa ba'u bi ghadabin min Allah sun koma da wani fushi na Allah wa duribat alaihimul maskana kuma an dora musu talauci a rayuwarsu zalika bi كانوا kanu بآيات bi abin da yasa Allah ya dora musu wannan kaskanci ya dora wato Allah subhanahu wata'ala ya dora musu talauci saboda suna kafirce ma'ayoyin ayoyin Allah suna kashe annabawan Allah bi gairi haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba zalika bima asaw wa kanu ya'tadun Allah subhanahu wata'ala ya ce ya musu wannan hukunci saboda yawan sako da suke yi kuma sun kasance masu ƙetare dokokinsa laisu sawa laisu sawa min ahlul kitab annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa halinsu ba ɗaya ba ne karka ɗauka duka yahudawa mutanen banza ne min ahalil kitabi daga cikin ahalil kitabi ummatun akan samu jama'a ƙa'imatun wacce take tsayuwa da gaskiya يتلون آيات الله سنة كرنت آيوين الله آنا الليل سَاءُ دري وهم يسجدون هم سنة سجودة الله سبحانه وتعالى سنة بوتنسا يتي يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف lahi ana samun yahudawa da suke imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar karshe wa ya'muruna bil ma'ruf har ma suna umarni a aikata abu mai kyau wa yanhauna anil munkari suna hana mutane aikata abubuwa marasa kyau kaga yanda ake samun musulmi na kwarai hakanan kuma akan samu na kwarai cikin yahudawa wa yusari'una fil khairati suna rige rige ta wajen aikin alkhairi suna sauri Allah ya ce wa ula'ika minas salihina waɗannan suna cikin mutanen kwarai wa ma ya falo min khairin wa ma ta falo min khairin falan tukfaru min khairin duk abin da suka aikata na alkhairi falan yukfaruhu ba za a ki karba ba wai saboda asalin su yahudawa ne a'a Eh, abinda Allah ke dubawa shine a takwa kowace al'umma aka samu mai tsoronsa a cikinta to Allah maɗaukaki wannan mutumin shine nashi don haka abinda suka aikata na alkhairi falan yukfaruhu Allah ba zai ki karba ba duk da cewar asalinsu yahudu ne wallahu alimun bil muttaqin Allah shine masanin masu kiyaye dokokinsa إن الذين كفروا إن الذين كفروا لن تغني عنهم allazina kafaru lallai waɗanda suka kafirce ma Allah lan tugniya anhum amwaluhum dukiyansu ba ta wadatar da su komi wajen Allah wala auladuhum ya'yansu ma ba su wadatar da su da komi a wajen Allah wato min Allah shay'an uh, wa ula'ika ashabun nari waɗannan su ne ma'abota wuta hum fiha khaliduna a cikinta su ɗin madawwama ne Allah shi kare مثل ما ينفقون في هذه الحياة

yunfikuna fi hadhihi alhayati ad-dunya misalin abinda kafirai suke bayarwa a wannan rayuwa ta duniya na ayyukan alkhairi kama salirihin kamar misalin wata guguwa ce wata iska ce fi hasirrun a cikinta akwai sanyi mai tsanani asabat farsa qaumin zalamu anfusahum Allah turo wannan guguwa ta bi kan gonan wasu waɗanda suka cuci kawunansu fa ahlakathu don haka sai ta halaka wannan wato amfanin gonan wa ma zalamahumullahu Allah bai cuce su ba walakin anfusahum yazlimuna su ne suka cuci rayukansu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana abubuwa guda uku cikin ayoyin nan da muka karanta na ɗaya ya gaya mana cewa turibat alal yahudi zilla aina masu kifu Allah ya ɗora ƙasƙanci akan kan bayahude duk inda ya tsaya yana cewa lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbar thumma la yunsarun da za a tsaya yaƙi tsakanin musulmi da ba yahude ba ba zai ci nasara ba na'am wannan aya sai ya zamanto mushkila aka samu mushkila cikin ta wajen fahimta ga wasu mutane ga abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani yuwallukumul adbara thumma la yunsarun Allah ba zai taɓa ba makafirai Yahudawa nasara akan musulmai ba to in ka duba halayyan da Yahudawa suke ciki bi ma'ana na zamantakewarsu da Filistinawa da kuma Larabawa sai zamanto kaskancin ba akan Yahudu yake ba kaskancin akan Falastinawan yake da kuma Larabawa to ina fassarar wannan aya kenan don Allah maɗaukaki ya faɗa لن يضركم illa aza wa in يولوكم yuwallukum ثم لا thumma la yunsaru sai yace duribat alaihim zilla aina masu kifo. duk inda aka samu ba yahudi akwai kaskanci tare da shi to amma a yanzu halin da ake ciki ba yahudawa ne suke da kaskanci ba falastinawa da larabawa su suke da wannan kaskanci yaya za a fassara wannan aya ta suratu ali imran shekul islam ibn taimiyya ya yi bayani kan wannan matsala a cikin majimu'u fatawa dangane da abinda Allah maɗaukaki yake faɗa yana cewa duribat alaihimu zillatu aina masu ƙifu Allah ya ɗora ma Yahudawa kaskanci duk inda aka same su ka duba majimu'u fatawa mujallar na farko shafi 302 shekul islam ya ce wa amma kaunul yahudi kanu yantasiru na alal arab dan kaji labari an ce akan samu lokuta da aka yi yaƙi tsakanin yahudawa da larabawa kuma yahudawan suka ci nasara fahaza la yu'raf shekul islam ibn taimiyya ya ce inda tsantsar yahudu din ne ba za su taba cin nasara ba saboda abin da Allah ya faɗa na cikin alkur'ani ba a ma taɓa samu ba a tsawon tarihi cewa an gwabza yaƙi tsakanin yahudu da larabawa sannan a ce yahudawan su suka ci nasara wallahu ta'ala qad akhbara mimma yadullu ala zalika ah, bima yadullu ala zalika fa qala kamar yadda muka karanta a suratu ali imran duribat alaihim zillatu aina ma suqifu ba wai sai sun yi fada da musulmi ba ba yahude da kowace kabila ya fada a duniya ba zai ci nasara ba amma Allah ya saka sharuɗa guda biyu Allah ya ce illa bi hablin minallahi wa hablin minan nasi in kaga an gwabza yaƙi da bayahude ya ci nasara to yana rike da wata gudunmawar Allah ko kuwa ya samu gudunmawar wasu mutane daban ba yahudawa ba don haka tsawon tarihi haka abin yake inji shekul islam ya ce fal yahudu min hina buribat alaihim zilla daga lokacin da aka dora musu wannan kaskancin ya dade lokacin da Allah ya dora musu wannan kaskanci tun daga lokacin shekul islam ya ce aina masu duk inda aka same su a yaki to ana cin nasara a kansu saboda wannan kaskancin da Allah ya dora musu lam yakunu bi mujarradihim yantasiruna su kadai zallan yahudawa a ce za su gabza yaki da wata kabila ba za su ci nasara ba la alal arab wala ala ghairihim yahudu ya yi fada da balarabe ba zai ci nasara ba yahudu ya yi fada da wata kabila ma ba zai ci nasara ba saboda allah bai ware larabawa ba a cikin wannan aya ya ce duribat alaihimu zilla kaga mabniyun al majhuli duribat alaihi zillat aina ma suqifu duk inda aka same su <clears throat> larabawa ne ko wata kabila ba za su ci nasara a kansu ba ya ce wa inna ma kanu yuqatiluna ma'a khulafa'ihim qabla al-islam kafin zuwan musulunci idan yahudawa za su yi yaki suna yaki ne da kawayensu suna da kawaye kamar ka sani har yanzu kasashen duniya kowace kasa tana da kawarta to haka nan zamanin da kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, tsarin duniyar yake yadda za ka samu kowace uh, kabila tana da kawanta to yahudawa in za su yi yaƙi ba sa yaƙi zallansu sai sun hada da kawayensu wa zillatu buribat alaihim min hina ba'athul masihi alaihi daga yaushe ne Allah ya dora ma yahudawa wannan kaskanci shekul islam ibn taimiyya ya ce bayan aiko annabi isa alaihi salam daga lokacin da allah ya aiko annabi isa annabi isa alaihi salam ya taho ya karantar da su suka karyata shi to tun da sun ƙaryata annabi isa alaihi salam daga wannan lokaci sai allah maɗaukaki ya yi wannan hukunci a kansu kamar yadda ya faɗa mana a cikin suratu ali imran aya ta hamsin da biyar iz qala allah ya isa inni mutawaffika ya isa وجاعل الذين اتبعوا الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم qala Allah ya Isa lokacin da Allah subhanahu wa ya gaya ma annabi Isa alaihi salam inni mutawaffika ni mai karban ranka ne wa rafi'uka ilayya zan ɗauke ka zuwa gare ni wa mutahhiruka min alladhina kafaru ni mai tsarkake ka ne daga waɗanda suka kafirce maka wa ja'ilul ladina uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah wannan lokaci ne Allah ya hukunta kaskanci akan yahudu zan ɗora waɗanda suka bi ka kan waɗanda suka ƙi ka har zuwa ranar alkiyama wato daga lokacin sai zamanto yahudawa suna ƙarƙashin kirista tun daga wannan zamani kuma ba za su fita daga wannan ƙasƙancin ba har zuwa tashin kiyama domin Allah ya yi alkawari tun da ya turo annabi isa gare su sun ƙi karɓan annabi isa alaihi salam sai ce to na yi alkawari zan ɗora waɗanda suka karɓe ka akan waɗanda suka kafirce maka malamai sun yi fassara ma wannan aya fassara daban-daban akwai waɗanda ke ganin Ah, fasaran yana hawa kan kirista a wasu kuma malamai suna cewa a'a yana tsayawa ne kan musulmai ah, don haka yasa ba zai taɓa yiwuwa ba yahude ya yaƙi da musulmi ya ci nasara ba ya ilayya ukun sannan makomar ku tana gare ni fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun zan yi hukunci a tsakaninku game da abin da kuka saba ma a wancan rayuwa ta duniya lokacin Allah ya ɗaukaka mabiyan annabi Isa alaihi salam na gaskiya annasara na asali Allah ya ɗaukaka su akan yahudu in ka dawo ƙarshen suratu safi Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kunu ansarallah ayyuhal amanu kunu amanu ya ku waɗanda suka yi imani kunu ansarallahi ku zama masu taimakon Allah kama qala Isa ibn Maryam kamar yadda annabi Isa ɗan Maryama ya gaya ma alhawariyuna man ansari ila suwaye masu taimako na zuwa ga Allah wato suwaye masu taimako na tare da Allah qala alhawariyuna nahnu ansarullah sai almajiran annabi isa alaihi salam suka ce mu ne masu taimakon Allah fa amana ta'ifatun min bani isra'il don haka sai kabilar banu Isra'il ta rabu kashi biyu jama'a guda sun yi imani da annabi isa alaihi salam wa kafara ta'ifa jama'a guda sun kafirce ma annabi isa alaihi salam kuma kabila guda ne bi ma'ana zuriyar banu isra'il Allah ya ce mene fa ayyadna allazina amanu waɗanda suka yi imani da annabi isa sai muka ƙarfafa musu ala aduwihim akan maƙiyansu waɗanda suka kafirce ma annabi isa alaihi salamu kenan fa asbahu zahirin suka wayi gari su ne suke da nasara su suke samun rinjaye ko da faɗa ne ya shiga tsakanin yahudu da nasara yahudawa ba su cin nasara daga wannan lokaci ne Allah ya ɗora ƙasƙancin nan akan banu Isra'il in ji Islam Ibn taimiyya a cikin majmu'u fatawa mujallar na farko shafin biyu. kuma wannan magana gaskiya ce kamar yadda Sheikhul Islam ya faɗa haka nan haka in ka duba tafsirin a tahir Ibn Ashur wanda ake kiransa a tahrir wa Tanwir a mujallar na hudu shafi na hamsin da shida yana cewa al-ma'ana abinda ake nufi la yuslimuna min zulla yahudawa ba sa taɓa rabuwa da kaskanci a zamansu na duniya tun daga lokacin domin Allah ya yi alkawari illa iza talabbasu bi ahadin min Allah amma Allah ya keɓe lokuta guda biyu idan yahudawa suna riƙe da amanar Allah to idan an yi fada da su ba za a ci nasara a kansu ba me ake nufi da amanar amanar Allah shine bi ahdin min Allah abin nan suna rike da yarjejeniya na zaman lafiya tsakanin su da musulmi kamar misali kenan za su ba da jiziya to wannan babu wannan kaskanci kuma Allah ya dauke au idan tansaru bi qaba'ila uli ba'sin shadid ko kuma kun tashi za ku yi fada da yahudawa sai suka hada kai da wasu kabilu masu karfi to anan ba za ku ci nasara akan yahudawa ba eh, to ka lura da yanda tsarin yahudu suke a yau waye gatar banu isra'ila ita ce amurka yau da zaran amurka ta rabu da kasar isra'ila to wallahi ta shiga bala'i da haka yasa in kaga yahudawa suna burga to suna yi ne da bazan amurka kuma wannan ba wai zamanin yanzu ba ne tun daga zamanin annabi isa alaihi salam kamar yadda malamai suka fassara waɗannan ayoyi na alkur'ani uh, wa amma hum fi anfusihim a ce zallan yahudu fala nasara lahum ba su samun nasara idan an tsaya yaki da su wa hadha min dalailin nubuwa kaga wannan abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani yana daga cikin dalilai da suke nuna gaskiyar annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi wannan magana a cikin alkur'ani shekara nawa yanzu dubu da ɗari hudu da yan kai ko Allah ya faɗa ya ce illa bi hablin minan lahi wa hablin minan nas in dai yahudu za su tsaya yaƙi da kowace ƙabila a duniya ba za su ci nasara ba sai dai in suna riko da abubuwa guda biyu na ɗaya sun samu wata kariyar Allah yaya ake samun kariyar Allah shine idan sun kasance ƙarƙashin musulmai suna ba da jiziya, kenan suna da tsaro to anan babu wannan kaskanci ko kuma ya kasance sun ka wato sun raba jikin wata ƙasa mai ƙarfi a shekara 1400 Allah ya faɗi magana kuma har zuwa yau haka abin yake tabbata domin kowa ya sani musulmi da kafiri jahili da malami ya san gatan yahudu ita ce amurka da zaran amurka ta ɗauke wannan kariya da take ba ma yahudawa wallahi babu sauran kuma tsaro da suke da shi abu ne wanda Allah ya faɗa cikin alkur'ani sai ya zama kamar mu'ujiza ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innal yahuda kanu a'izza bi yasrib kafin zuwan musulunci uh, yahudawa suna nan a Madina har aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana daga wannan lokaci da manzon Allah ya bayyana fa asbahu azilla wa ammatuhum mazalla fi sa'iri akfari duniya daga lokacin yahudawa suka samu kaskanci a tarihin su har zuwa yau Allah ya dora musu abubuwa guda biyu ya dora musu kaskanci ya dora musu talauci talaucin nan shi ake cewa almaskana التي ضرب ضربها الله عليهم وهي إظهار فقرهم للبخل abinda ake cewa almaskana shine talauci mai tsanani komai arzikin mutum yana rowa dai ake cewa da kudi ko da mutum yana da dukiyar dukiyar bata amfane shi ba to dukiyar hude ta bambanta da dukiyar kowane mutum a duniya kuma wallahi gaskiya ne har yanzu kuma har zuwa tashin kiyama shi hude idan Allah ya bashi dukiya komai yawanta wannan dukiyar bayan waranta sannan kuma dukiyar ba ta cire mai wato bukata a kullum abauta yake a kullum ba yahudi a bauta yake don haka yanzu mu muna ganin kasar isra'ila tana da wadata amma yanzu da za ka tafi kasar isra'ila tana bukatar bauta sai su zo najeriya duk abin da kake so in dai dan a samu duniya ne za su yi maka kenan da'iman suna cikin bauta ba su samun wadata Allah ya faɗi wannan a cikin alkur'ani ba a wuri guda ba ya faɗa a cikin suratul bakara aya ta ɗaya ya faɗa a cikin suratul ali imran ya tsora musu kaskanci da talau. talauci komi yawan dukiyar bayahude yana tare da kasa da wannan talauci din uh, ibn al-usaymin Allah madaukake masa rahama yana magana akai yana cewa akwai bambanci tsakanin kaskancin da Allah ya dora musu da kuma talaucin da aka dora musu shi kaskancin Allah subhanahu wata'ala ya yi sharaɗin ɗaukewa a kansu bi ma'ana yana da ƙaidi uh, duribat alaihim zilla aina ma suqifu an sa kaidi sai aka ce illa bi hablin min Allah wa hablin min nas kaskancin yahudawa in ba su samu wato kariya ta Allah ba ko kuma kariya daga wajen mutane to a lokacin da suke tare da kaskancin, don haka idan yahudawa suka samu wata ƙasa da suke rabawa cikinta, to Allah yana ɗauke wannan kaskancin a kansu kamar yadda suke a yanzu yanzu wannan kaskancin kamar an ɗauke kai za ka ɗauka babu alhali abinda Allah ya faɗa kaskancin yana nan abinda ya sa kake ganin babu shi saboda sun kara ne a jikin wato sun raba jikin wata ƙasa mai ƙarfi wacce suke amfani da ita take ba su kariya amma kuma kariyan nan Allah madaukaki yana ɗauke shi tsawon tarihi don haka wannan kaskancin zai sake dawowa kamar yadda wani malami fitacce wanda ake kiransa sifrul hawali yana cikin malaman saudiya yake harsashen cewa shekara mai zuwa dinnan a bisa tsarin yadda malaman yahudawa suka rubuta littafinsu shekara ce da yahudawa za su fuskanci bala'i saboda kuwa fushin allah zai aukan musu wato kenan ba mamaki kasar amurka mu'amala ko alakarta da isra'ila zai samu matsala a wannan shekara don haka shekarar da za a shiga yahudawa za su samu matsala a rayuwarsu domin ko idan amurka ta cire kariyar da take ba su to babu shakka sun shiga bala'i allah shi kare mu uh, wannan ta sashin kaskanci kenan amma ta sashin talauci babu kaidi wato talaucin yahudawa abu ne wanda yake tare da su har abada ibn al-usaymin yace wali zalika hum magrubun alaihim maskana aina makan wannan talaucin yana nan akan bayahude duk inda ya tafi ka duba yadda suke kasan filistin yadda suke cin wato eh, sashin yankin falasɗinawa amma duk da haka ba su wadatu ba da zaran sun samu dama za su kama gini da yake gwada maka su a cikin bukata suke ba su da wadata suna eh, wato eh, cin abin nan kasar falasdinawa tun daga wato tsawon shekaru masu yawa kamar arba'in da suka wuce daɗa cin kasar falasdinawa suke suna shiga suna suna gine-gine kuma har yanzu su bari ba wannan yana gwada maka kullum a bukata suke basu da wadata ibn al-usaymin ya ce wala yumkin an yubazzilu qirshan illa wa hum fi amalin an yahsulu dirhaman in kaga ga ba yahude ya ba da sule daya to ka tabbata yana fatan zai samu naira domin ba yahude shine wanda ya yarda da mu'amala ta riba ba zai taba baka sa ba tare da yana fatan ya samu kari akai ba falmaskana abinda ake cewa almaskana da larabci wato shine talauci sakakke wanda har abada mutum bai samun wadata fallahu ta'ala qaddara alaihimul izlal Allah ya kaddara musu wannan kaskanci me dalilinsa ya faɗa mana a cikin wannan aya da muka karanta ta suratu ali imran yace zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah Allah ya ɗora musu wannan kaskanci da wannan hukunci saboda yawan wato kafurce ma ayoyin Allah da suka yi Allah ya turo musu annabawa da yawa ba annabi dai ba amma za su karyata annabin Allah a turo musu wani annabi su karyata wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqin har ma su kashe annabawan kaga suna izgili ga Allah subhanahu wataala dan Allah yace zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wato saboda sabon Allah da ta'adi da suke yi ma dokokin Allah wannan dalilin yasa Allah madaukaki ya dora musu wannan kaskanci kuma ba shi kenan ba Allah ya yi alkawarin za su zauna cikin bala'i har tashin kiyama kamar yadda ya faɗa mana a suratul a'raf wa ista'azzana rabbuka la yab'asanna adana rabbuka Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tuna lokacin da Allah ya yi sanarwa wato Allah ya sanar la yaba sanna alaihim ila yawmil qiyama Allah ya yi alkawari zai dinga turo ma yahudawa man yasumuhum su al'azabi wanda zai ɗanɗana musu mummunar azaba zai dinga turowa in an turo wanda ya gana ma yahudawa azaba ya tafi sai Allah ya sake turo wani ila yawmil qiyama har zuwa tashin kiyama wannan alkawari ne na Allah inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu lagafurur rahim domin wato kamar yahudawa kabila ce wacce ta yi alkawarin saba ma Allah iyaye da kakanni har zuwa ga jikoki kamar alkawari suka ɗauka su ba za su yi ma Allah biyayya ba to shi kuwa Allah ya yi alkawarin zai dinga turo musu wanda zai gana musu azaba kaga Allah ya faɗi wannan cikin alkur'ani shekara dubu da ɗari hudu suka wuce amma mutuwar hitler yanzu shekara nawa da wuya in ya kai hamsin ko 60 eh, ne ko mutuwan hitila shekara 60 yanzu alqur'ani shekaransa dubu da ɗari hudu Allah ya faɗa ce zai dinga turo mai gana ma yahudawa azaba in wannan ya zo ya tafi wani na zuwa bayan hitila ya wuce karka ɗauka abin ya ƙari akwai wani na zuwa wanda zai gana ma yahudawa azaba mai tsanani haka abin zai yi ta aukuwa har zuwa tashin kiyama dalili saboda sun yi ma Allah tabaraka wa ta'ala tawaye sun karyata ayoyinsa sun kashe annabawansa wanda kaji baya da cikin alkur'ani ya turo annabin Allah su karyata su kashe ya turo annabin Allah su karyata su kashe karshensa shine annabi Isa alaihi salam daga lokacin Allah ya ce to ya ɗora musu kaskanci in dai suna karyata annabawansa ne don ɗaukaka to ba za su samu wannan ɗaukaka ba har tashin kiyama wannan kaskanci yana kansu idan ma suna neman wata nasara to dole sai sun raba jikin wani kafiri ba su ba kafin su samu wannan kariya wannan dalili yasa kake gani a ko yaushe suna tare da manyan kasashen duniya su suna ganin su ne su suke iya ba su kariya da zaran wata rigima ta shiga tsakanin su da falasinawa za ka ga nan da nan shugaban kasan ya hau jirgi ya tafi amurka yana iya tafiya amurka ya dawo a kowace rana a kwanakin mako saboda su ita ce amurka wannan haka allah tabaraka wa ta'ala ya tsara zai ta aukuwa gare su har zuwa karshen zamani abu na biyu Allah maɗaukaki ya gaya mana cikin waɗannan ayoyi min ahlil kitabi ummatun qa'ima daga cikin yahudawa ana samun na kwarai haka Allah ya faɗa ibnu kasir yana cewa abinda malamai akasari bi ma'ana al-mashhur eh, an kasirin min al-mufassirin galibin malaman tafsiri suna cewa abinda Allah yake nufi shine bayanin da Muhammad bin Ishaq ya kawo a cikin littafinsa wa gairuhu wa rawahu aufi uh, an ibn Abbas radiyallahu anhuma Abdullah bin Abbas ya yi bayani akan wannan maganar cewa daga cikin ahlilkitabi kitabi ana samun mutanen kwarai abdullah bin abbas ya ce na hazihil ayati nazalat fi man amana min akhbari ahlul kitab min ahbari ahlil kitabi an samu malaman yahudu waɗanda suka musulunta a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar abdullahi bin salam kamar asad bin ubaidin kamar sa'alaba bin sa'aya kamar usaidu bin sa'aya wa gairuhum malaman yahudawa ne suka karbi addinin musulunci a zamanin manzon Allah shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na suratu Ali Imran kar ka ɗauka duka Yahudawa suna da hali guda la yastawi man taqaddama zikruhum bizammi min ahli kitabi wa haula alladhina aslamu kada ka ɗauka waɗanda aka aibanta su wato kafiran Yahudawa suna daidai da musulman Yahudawa shi yasa Allah yace laisu sawa'an wato laisu kulluhum ala haddin sawa'in yahudawa ba wai suna akan hali guda ɗaya bane bal minhumul mu'min wa minhumul mujrim ana samun mumini akan samu mutumin banza shi yasa Allah subhanahu wataala yace min ahlil kitabi ummatun qa'ima daga cikin ahlil kitabi ana samun al'umma mai tsayuwa da gaskiya wato qa'imatun bi amrillah muti'atun li shar'ihi muttabi'atun nabiyallah ana samun al'ummar da take tsayuwa da umarnin Allah masu biyayya ga shari'ar Allah masu bin sunnar annabi Muhammad fahiya qa'imatun ya'ni mustaqima yatluna ayatillahi har ma suna karanta ayoyin alqur'ani ana al-laili sa'o'in dare wa hum yasjuduna kuma suna yin sujuda wato kenan ana samu daga cikin yahudawa waɗanda suke musulunta idan sun musulunta har ma kuma su dinga karatun alkur'ani a cikin dare suna nafifilu wa yuksiruna tahajjuda wa yatluna alqur'ana fi salawatihim Allah ya ce yu'minuna billahi wal yawmil akhir sun musulunta yahudawa ne asalin su amma yanzu gashi sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar karshe wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati sai Allah ya ce wa ulaika min salihin to waɗannan yahudawan da suka musulunta suna cikin mutanen kwarai waɗannan su ne aka ambata a ƙarshen suratu ali imran din nan domin Allah ya sake yin magana akan yahudawan da suka da suka musulunta ko ko kiristoci a ƙarshen suratu ali imran Allah ya ce wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billah

وما أنزل إليهم بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله faɗa a nan haka ya faɗa a ƙarshen suratu ali imran wa inna min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitabi min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilaykum yana son naciya wai shi bai yadda masa gyara ba sai yayi da kai shi wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhi daga cikin ahalin kitabi ana samu waɗanda suke imani da Allah suna imani da littafin da aka saukar muku shine alqur'ani suna imani da littafin da aka saukar musu shine at-taura ko kuwa idan nasara ne su yi imani da injil su yi imani da alqur'an ana samun kirista wanda yake musulunta ana samun yahudawa daga cikinsu wanda yake musulunta khashi'ina lillah kuma suna masu tawali'u ga Allah Dan da yawa akwai wanda ke zuwa ya karba addinin musulunci saboda biyan wata bukata ta shi ta rayuwa wani saboda ya rasa aiki wani saboda ya rasa abinci Allah ya sani ana samun irin su amma duk da haka Allah ya ce akwai na kwarai khashi'ina lillahi waɗanda suke tawali'u ga Allah sun musulunta ne da imani la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ba sa cinikin ayoyin Allah saboda su samu kuɗi dan kaɗan Allah ya ce ulaika lahum ajruhum inda rabbihim waɗannan yahudawan da sukan musulunta da kiristocin da sukan musulunta ladan su yana nan wajen ubangijinsu inna allaha sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne shi yasa a nan kuma inda muka karanta suratu ali imran a farkon karatunmu na yau Allah ya ce wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu abinda suka aikata na alkhairi Allah ba zai ki ba su ba wato la yafi'u Allah inda inda Allah wannan aikin da suka yi ba zai tauye ba wajen Allah bal yajzikum bihi farar jaza Allah zai saka muku mafi cikar yanda ya kamata a saka mu bawa wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne game da masu kiyaye dokokinsa bi ma'ana la alaihi amadu amilin duk wani mai aiki Allah ya san inda yake ba za ka buya ba a ko kake a duniya wala yadhi'u ladaihi ajru man ahsana amala sannan duk wanda ya kyautata aiki Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi ladan aikinsa a kowace kabila yake kar ka banu isra'ilan gaba ne Allah ya la'anta akwai na kwarai waɗanda suna samun shiriyar Allah har ma kuma su samu makoma kyakkyawa kamar yadda musulmi yake samu irin wannan makoma abu na uku wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani shine la yaqbalu Allahu minhum ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya shay'an saboda duk abin da kafiri ya bada duk wata ɗawainiya wacce kafiri yake a duniya ba shi da lada a wajen Allah a ranar tashin kiyama domin abin da ya faɗa mana kenan kamar yadda muka karanta aya ta 116 innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum allazina kafaru lalle waɗanda suka kafirce lan tuguniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an wanda duk ya mutu kafiri to ka daina lissafin ai ya mutu yana da dukiya mai yawa ko yana da ƴaƴa dukiyansa da 'ya'yansa ba su wadatar masa komi wajen Allah to kai ma da kake nan duniya ka san dukiyar ba ta da amfani tunda ba za a binne shi da ita ba ko wa ula'ika ashabun nari waɗannan su ne ‘yan wuta ma'abota zama a wuta kun fi ha khaliduna a cikinta suke dawwama Allah ya tabbatar da cewa aikin kafiri baya amfana a ranar tashin kiyama dalili kuwa saboda Allah ya tsine masa albarka dukiyar tasa Allah ya tsine mata albarka innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru kafaru wa matu wa hum sake maka gyara ulaika lahum azabun alim الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن من فلن أولئك عليهم لعنة الله الذين كفروا الذين كفروا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لله ودن سكا كافر سكا مت كافر الله شكاري Allah ya ce ula'ika alaihim la'anatullah waɗannan tsinuwar Allah tana kansu wal mala'ika da tsinuwar mala'iku wan nasi ajma'in da kuma tsinuwar mutane baki ɗaya. don haka duk mutumin da ya mutu kafiri ya mutu da tsinuwar Allah da sanda kuma malam ya sake kawo mana aya ta suratu ali imran wacce mun fassara ta a baya aya ta 91 innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun waɗanda suka kafirce suka mutu suna kafirai kaga bayan wancan na suratul bakara aya ta 161 Allah ya ce ya la'ance su wato kafiri da ya mutu da kafirci Allah ya tsine mai albarka na biyu falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wala wiftada bi Allah ba zai karban masa wato da a ce zai ba da cikin duniya ya tara zinari yawan zinare ya kai a cika duniyan nan ya ba ma Allah akan cewa Allah ya fanshe shi dan ya tsira a ranar tashin kiyama Allah ba zai karba ba ula'ika lahum azabu alimu wa malahum min nasiri waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi kuma babu wani mai taimakon su a ranar tashin kiyama bi ma'ana man mata alal kufuri duk wanda ya mutu akan kafirci falan yuqbal minhu khairun abadan Allah ba zai karba masa wani alheri ba har abada ولو كان أن قد أنفق ملء الأرض ذهبا آه ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربا دا أتي ذا أسام كافر قري domin akan samu kafiri wanda yake da kyawun hali wannan kafiri ne kyakkyawan hali ya zama to mai dukiya ne sai ya zama ya ɗauki dukiyansa yana sarrafa ta ta hanyoyin alhairi wanda in ka duba har yanzu ana samun irin waɗannan kafirai kamar misali bill gates wanda ke da kamfanin microsoft ko aikinsa kenan yana zagaya duniya yana ba da gudunmawa ta wajen fada da wasu cututtuka da fada da talauci da sauransu kaga yana sarrafa dukiyarsa ta wajen aikin alheri ko to Allah ya ce inda a ce zai cika duniyan nan da zinari ya rabar da shi sadaka Allah ya ce ula'ika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin suna da azaba mai raɗaɗi babu mai taimakon su bi ma'ana wannan dukiyan da ya batar ba za ta amfani shi ba a ranar tashin kiyama sa wutar jahannama ne akwai misalin da malamai suke bayarwa da wani malami wani mutum da ake kiransa abdullahi bin judu'an abdullahi bin judu'an ya yi zamaninsa tun kafin a ba mu annabi Muhammad manzanci wato yana cikin ahlul jahiliya ya yi zamani tun kafin manzon Allah ya samu manzanci daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala mutumin kirki ne malaman tarihi suna cewa yana cikin mutanen da larabawa suke misali da su ta wajen halin kirki kamar yanzu idan kana son misali da wani ba amurke ta wajen halin kirki ba baya wuce bill gates ko eh, saboda lallai ya gwada cewa mutum ne mai halin kwarai to haka a zamanin jahiliya larabawa suna da wasu mutane masu halin kirki daga cikinsu akwai abdullah bin jud'an kusa da jikin ka'aba yasa aka yi wata katuwar tukunya saboda girman tukunyan ba za ka ɗabi abin da ke cikinta ba sai ka hau kan ragu sai ka hau kan raƙumi sannan za ka iya ɗiban abincin da ke cikin wannan tukunya don girmanta ya yi ne ya kara ta a jikin ka'aba saboda baki domin ka'aba ita ce mahallin saukan baki in kana so ka ga bakin duniya je ka ɗakin ka'aba za ka ga mutane daga gabas yamma kudu arewa to ya yi tukunya a gefen ɗakin ka'aba ya zamanto ana girki ana zuba abinci baki in sun taho ba sai ka nemi inda za ka sauka ba ba sai ka nemi wanda zai baka abinci ba sai ka zo kawai kawai ka ɗiba ka ci ka yi wannan fa kafin zuwan annabi muhammad kenan har ma ibn qutayba yake ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laqad kuntu astazillu bi dhilli jafnati abdullah bin judan ni kaina na inji manzon Allah lokacin annabi yana saurayi a wannan lokaci ne shi abdullah bin judan yayi tashansa ta wajen dukiya da kuma halin kirki manzon Allah ya ce kan taho ɗakin Ka'aba idan rana ta yi zafi sai in zo gefen wannan tukunyan a nan zan samu inuwar da zan huta in ji manzon Allah saboda girman tukunyan wato inuwarta ya isa ka huta ƙarƙashinsa don haka kafiri ne mai halin kirki akwai yana daga cikin misalan halayyarsa na kirki wanda ibnu hisham ya ba da labari a cikin littafin sira na tarihinsa mujalladi na farko shafin 134 abinda ake ce ma hilful fudud Eh, yana cikin littafin tarihi na eh, ibnu kasir wanda ake cewa albidayat wan nihaya in ka duba kitabu sirati rasulillah faslu fi shuhudihi alaihi salatu wassalam ma'a umumatihi hilfal mutayyibin yana mujallad na uku shafin 455 akwai da abin da ake ce ma hilful fudul hilful fudul wato wata yarjejeniya ce aka samu tsakanin kabilu da kuma manyan garin makka na kare mutuncin bako yanda ibn kasir yake faɗa a cikin littafin tarihin sai ce wa kana hilful fudul akrama hilfin sumi'a bihi wa asharafahu fil arab yana daga cikin wata yarjejeniya wacce aka samu manyan larabawa sun yi kuma larabawa suna alfahari da tarihin wannan abin wa kana awwala man takallama bihi wa da'a ilaihi Zubairu bin abdul muttalib daga cikin baffannin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ake kiransa az Zubairu bin abdul muttalib wan baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne وكان سببه أن رجلا من زبيد an samu wani mutum da ya fito daga yankin zubai kadima makka sai shi ya taho makka bibi ba'atin ya taho da kayan sayarwa dan kasuwa ne da ya kawo kayansa na sayarwa a garin makka fashtara hamin hul'asu bin wa'il sai wani mutum daga cikin manyan garin makka ana kiransa eh, al'asu bin wa'il ya sayi kayan wannan balaraban da ya saya fahabasa anhu haqqahu sai ya tsare mar hakkin sai ya ki bashi mutumin bako ne ya kawo kayan sayarwa garin makka wannan babban mutumin ya karbi kaya ya saya amma ya biya wannan bako ya rasa yanda zai yi fasta'ada alaihi al-gharib ahlul makka fi makka shi wannan bako ya zamanto duk wanda aka ce masa babban mutum da a garin makka sai ya tafi wajen sa ya roke shi alfarma wani ya karbi kayana ya ki bani kuɗi ni kuma bako ne dan kasuwa ina so in koma kasan mu babu hali Eh, an ce min kai yana ganin girman ka ka taimaka ka samin baki a kai fa khazalahu ya zamanto in ya je gurin wannan mutum sai ya ce a tafi ka bani guri ba zan iya ba ya zamanto babu wanda ya iya bashi taimako daga cikin mutanen gari waɗanda yake ta ƙoƙarin su taimaka su sa baki wannan mutumin ya biya shi hakkinsa sun makana min amri humumihim dalilin wannan yasa daga cikin yayun baban annabi muhammad akwai wanda ake kiransa az-zubair sai ya kirawo manyan garin makka ya ce ya kamata yanzu mu haɗa wata ƙungiya a garin nan wannan ƙungiya wacce za ta ƙwace hakkin talaka idan aka samu mutum saboda yana ganin babba ne shi yana kokarin ya cuci talaka to mu na ita za ta kare wannan mutumi ta kwato masa hakkinsa waɗannan manyan mutane suka yarda da shawarar zubair bin abdulmuttalib aka haɗu a ce to ina za mu haɗu saboda mu zauna mu yi wannan mitin mu samar da wannan ƙungiya kowa daga cikinsu sai ba da shawara gidan abdullahi bin juda'an za a tafi a zauna saboda abdullahi bin juda'an shine mutumin da ya fi kirki a cikin larabawa a garin makka a wannan lokacin to a gidansa ya kamata a zauna a yi mikin sannan kuma shine dattijo a garin wato ya fi kowa yawan shekaru a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da shekara ishirin da haihuwa shekarunsa ishirin a duniya aka yi kaga kenan yana saurayi wa hilful fudul qabla al-mab'as bi 20 sana an yi shi a watan zilqa'da na zilqada kafin a ba wa annabi manzanci da shekara 20 saboda kasan sai da manzon Allah ya kai shekaru 40 kafin Allah ya bashi manzanci shikenan jama'a suka hadu a gidan Abdullah bin Jud'an me yasa aka haɗu a wannan gida li sharafihi wa sinnihi saboda darajan abdullahi bin jur'an kuma saboda yawan shekarunsa shi yasa aka ce a gidansa za a yi taro lokacin da aka haɗu a wannan gida sai aka yi yarjejeniya kowa ya yi rantsuwa فتحالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا على ألا makkata بمكة da دخلها min sa'irin الناس matukar aka samu wani mutum ya shigo garin makka wani mutumin makka ya cuce shi illa kamu ma'ahu za su tsaya da wannan mutumin da aka cuce shi wa kanu alaman zalamahu kuma za su je su yi fada da wanda ya cuce shi hatta turadda alaihi maslamatahu sai an mayar masa hakkin nan nashi to don haka sai gari aka samu labarin wannan yarjejeniya waɗanda suka haɗu aka yi wannan yarjejeniya manyan mutane ne shi yasa ake kiransa hilful fudul rantsuwa da aka yi wato na kwato hakkokin jama'a to lokacin da aka yi wannan yarjejeniya da aka tafi za a zauna annabi sallallahu alaihi wasallam yana gurin duk da cewa dan karami ne saboda akwai babbanninsa akwai kamar wanda ya kirawo a yi wannan zama shine azubair bin abdul muttalib wan baban shi ne saboda haka manzon Allah ya samu daman halartar wannan gurin duk da cewa a lokacin ba a bashi manzanci ba bayan an gama alkawari an yi yarjejeniya sun ma mashau ilal wa'il inda sai suka tafi gurin wancan mutumin da ya karbi kayan bako ya ƙi biyansa al'asubin eh, wa'il fantaza umin humalal gari suna zuwa suka nemi iso mai gida ya hito to yanzu kaga wane da wane da wane ya na gani mun riga mun haɗa kanmu a garin nan mun yi rantsuwa duk wanda ya cuci talaka ko ya cuci bako a garin nan sai mun kwatar masa hakkinsa kuma ko da za mu rasa rayukanmu ya ce to na ji bayan haka ba to bayan haka sai ka mayar ma wannan bakon kayansa da ka saya ka biya. ya ce shi kenan abin da kuke so suka ce eh ya shiga gida ya kawo kuɗi ya bayar don ya san abin da zai faru in yaki manyan gari ne suka haɗu aka yi wannan yarjejeniya don haka nan take ya shiga ya ɗauko hakkin wannan bako ya bashi ya kama hanyar sai ya tafiya shi kaga wannan abin alfahari ne ga larabawa don haka larabawa suna rubuta shi a cikin tarihi yana daga cikin halayyan kirkin larabawa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma cikin ikon Allah manzon Allah yana gurin aka yi wannan taron har ma in ka duba al-musnad imami imam Ahmad akwai hadisi na 1567 al-imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mazan Allah da kansa ya cewa laqad shahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an Hilfan na halarci wannan yarjejeniya da aka kulla a gidan abdullahi bin judu'an lokacin da aka yi wannan yarjejeniyar alkawarin za a kare talakawa ina gurin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da cewa abin ya auku lokacin jahiliya lau ud'a bihi fil islam la ajabtu Yace da za a kira ni irin wannan yarjejeniya a yanzu manzon Allah ya ce wallahi zan amsa saboda yarjejeniya ne muhimmi yarjejeniya ce da aka kulla saboda a taimakawa talakawa da marasa karfi in ka duba littafin tarihi na Ibn hisham yana mujallar na farko shafi na 133 don haka yasa malamai suka ce yarjejeniya tsakanin musulmai da musulmai yana zama kamar kashi biyu na ɗaya ya kasance musulmai sun zauna da kafirai suka ƙulla yarjejeniya akan sabon Allah idan yarjejeniyan nan da za su ƙulla za su ƙulla ne akan abin da shari'ar musulunci ta haramta to wannan yarjejeniya musulunci ya share shi ba a amfani da shi in ka duba hashiyatu ibn al-qayyim ala sunan mujallal na takwas shafi na 101 yace wa ammal hilfu alladhi abtalahu fa huwa tahaluful qaba'il bi an yaquma ba'daha ma'a ba'din wa yansuruhu wa yuharibu man harabahu kamar misali wannan kabila ta kira wancan kabila ta ce to idan yaki ya tashi tsakaninmu da wasu za ku sa hannu sai su ce eh mun yarda to kaga kenan wannan yarjejeniya haramun ne saboda ta yiwu ku ne maza ku yi takala don haka yarjejeniyar da aka kulla akan sabon Allah wannan haramun ne wa yusalimu man salamahu fa hada la fil islam wa amma ma kana minhu qad waqa'a fil jahiliyya fa inna al islam yu'akkiduhu wa yashudduhu idza sara mujibuhu fil islam at tanasur wa ta'abud ibn qayyim yace amma idan aka samu yarjejeniya tsakanin musulmai da kafirai a yanzu musulmai su haɗu da kafirai a zauna a ƙulla haɗin kai da taimakon juna a kan me a kan abin da bai saba ma karantarwa musulunci ba ibn qayyim yace wannan halal ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za a kira ni a yanzu a irin wannan ne da aka ƙulla a zamanin jahiliya manzon Allah yace da zan amsa saboda ai ko a yanzu ne ya zamanto kafirai suka zo neman haɗin kan musulmai muna son a samar da 'yan banga a garin nan yan bangan nan a shigar da musulmi a shigar da kafirai wannan bai saba wa musulunci ba menene yan bangan za su yi shi da abin la'akari na'am yan bangan nan za su kare gari ne daga yan fashi za su kare unguwa daga barayi wannan babu laifi da musulmai da kafirai su haɗu su samar da wannan babu laifi a kai saboda bai saba ma shari'ar musulunci ba amma za mu samar da yan banga me za su yi saboda 'yan bangan nan duk wani wanda zai saba ma siyasar garin nan to za su yi mana maganin shi ashe kaga kenan siyasar garin nan za su kare ko to wannan babu hannun kai musulmi a ciki sai ka kyale su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hilfa fil islam wa ayyuma hilfin kana fil jahiliyya lam yazidhu al islam illa shidda ba a wannan yarjejeniyan wato haɗin kai a zamanin musulunci sai dai wanda ya dace da shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala idan aka samu wata yarjejeniya wacce aka kulla ta tun zamanin jahiliya Yarjejeniyan nan sai ya zamanto bata saba eh, karantarwa musulunci ba to ko da musulunci ya zo daɗa ƙara ƙarfafa wannan yarjejeniya yake ba saba mishi ba in ka duba aljami'u li ahkamil qur'an littafin tafsiri na al-imam al-qurtubi mujallad da goma shafi 169 yayi magana akan haka yana cewa فأما ما كان من أهودهم الفاسدة وأقودهم الباطلة على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام al-imam al ya ce amma yarjejeniyar da larabawa suke da shi kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda suna da yarjejeniya daban-daban kamar misali suna da irin waɗannan haɗin kai din wannan kabila za ta haɗa kai da wancan kabila akan cewa duk wanda ya faɗa ma ɗaya daga cikinsu da yaƙi to kamar ya takali ɗayan ne wannan shi ake ce ma at larabawa suna yi tun kafin zuwan annabi idan ka fada ma wannan kabila to ya shafi wancan ko da ba waɗancan ka fada musu da yaƙi ba sun riga sun kulle yarjejeniya duk wanda ya taba wannan kabila to ya taba mu to wannan addinin musulunci ya bata shi haka kuma yarjejeniyar da aka kulla akan zalunci shi ma addinin musulunci ya bata shi wanda in ka lura yana daga cikin dalilai da ya sa aka samu malamai waɗanda suke cewa haram ne ƙasashen musulmai su shiga ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya domin ba ɗinka duniya suke ba asali abin da suka ƙulla ya shafi abin da shari'ar musulunci take faɗa da shi ne ba adalci ba ne kamar misali yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu ah, ba laifi ba ne dan musulmi ya haɗa kai da kafiri an samu wata ƙungiya amma wannan ƙungiya ya kasance tana kan abin da Allah ya ce ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wa qudwa haɗin kan da za a samu ya zamanto an samu haɗin kan ne akan abin da ya shafi ayyukan kirki za a taimaka ma wani Eh, wa da abin da bai kai ga sabon Allah ba amma abin da ya zama akwai zunubi da sabon Allah wannan bai kamata musulmi ya shiga ba Allah ya hana wanda in ka duba a yanzu yarjejeniya ce wacce musulmai sun sa hannu a ciki majalisar eh, zaman lafiya ko ko sulhu da sauransu na zaman na duniya an yarda a nemo albashir na sudan saboda ana tuhumarsa da kisan eh, kiyashi ma kamar yakin da aka samu eh, wato a yankin darfur ko saboda haka kotun duniya ta zartar da cewa ya kamata a kama shi a kawo amma ka duba ta'adin da george bush ya yi wanda hatta kafirai sun yadda george bush ya yi zalunci ya gama mulkinsa ya sauka kuma ma yana can a wani babban gida yana shakatawa babu wanda ya ce ya yi zalunci zalunci ah, wannan yarjejeniya tasu ba yarjejeniya ce wadda aka gina ta akan adalci ba akan zalunci ne don haka kasashen duniya waɗanda ake ganin ƙanana marasa ƙarfi su ake daɗa wato murƙushewa masu ƙarfin kuma ana da ƙarfafa musu ana saboda biyan bukata ake yi da waɗannan ƙananan ƙasashen wanda shi kuma Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alƙur'ani misali a suratul nisa'i aya ta 107 yace wala tujadil an alladhina yahtanuna ولا anil من الله وهو معهم من la ولا also ta kokarin kare George Bush a nan duniya Allah ya ce wa zai kare shi a ranar tashin kiyama kowa ya isa ya tashi gaban Allah a lahira ya ce ni ne lauyan George Bush a nan duniya kuke kare su babu mai kare su a ranar tashin kiyama don haka haramun ne duka wata yarjejeniya da za a kulla wanda ya zama babu gaskiya babu adalci haramun ne musulmi ya shiga to amma da yake shugabannin kasashen musulman galibi karnukan farautan su ne sai su dinga sa hannu akan wannan sun yarda da dokan da za a zalunci talaka sun yarda da dokan da za a karfafa ma azzalumi a kyale zalunci a doron kasa wanda kuma ya saba ma ka'idar Allah ku duba zamanin jahiliya kafin zuwan annabi Muhammad Abdullahi bin Judu'an kafiri ne amma na kirki ya aje tukunyan da ba a taɓa samun irin ta ba a tarihi ya jingina ta a dakin ka'aba ana girki ana zubawa don bakon ya shigo gari ya ci an cuci ɗan kasuwa guda ɗaya a garin makka aka taru a gidansa sai da aka ƙulla ƙungiya na faɗa da azzalumai wallahi ranar sai na aisha take tambayan annabi muhammad ya rasulallah inna ibn jud'an wannan mutumi abdullahi bin jud'an kana fil jahiliya musulunci bai tarar da shi ba yayi rayuwansa a zamanin jahiliya amma mutumin kirki ne ya yasilur rahim ya sada zumunci wa yut'imul miskin ya ciyar da talaka ya hada kungiya dan fada da azzalumai fa hal zalika nafi'uhu shin wannan ta yi amfani abdullahi bin jid'an ya shiga aljanna kala sai manzon Allah ya ce la yanfa'uhu ba zai amfane shi ba innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin duk wannan abin da yayi yayi shi ne a kafirci hadisin yana sahihu muslim hadisi na 214 akan haka ma al-imam an-nawawi yayi ma littafin sharhan sababi ad-dalilu ala anna man mata ala al-kufri la yanfa'uhu duk wanda ya mutu yana kafiri to wallahi in ya fi kowa kirki a duniya aikin banza yayi yana cewa ma'ana hadal hadis annama kana yaf'aluhu min as-sillati wal it'am yana sada zumunci yana ciyar da abinci wa wujuhul makarim yana ayyukan kirki la yanfa'uhu fil akhirah ba zai amfane shi ba a lahira likaunihi kafiran saboda kafiri ne bai kasance mumini ba wa huwa ma'ana qaulihi lam yakul rabbi ghfir li khati'ati yawmiddin ai lam yakun musaddiqan bil ba'si ya mutu bai yarda ma za a tada mutum a lahira ba wa man lam yusaddiq bihi kafirun duk wanda bai yarda za a tashe shi a lahira ba wannan kafiri ne saboda haka wani aiki bai amfana sa wala yanfa'uhu amalu alqadi iyab yana cewa وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم don haka magana ta kari alƙabi iya ya ce malaman sunna sun ƙulla ittifaki ba a taba samun wani malami da ya fanɗare daga cikin su ba an yi ittifaki abinda ayar alqur'ani ta nuna abinda hadisin manzon Allah ya nuna duk wanda ya mutu kafiri aikinsa bai amfana shi wanda babu sabani a tsakanin malaman sunna duk wanda ya ce maka akwai wani kafirin kirki wanda zai samu wata yar yanke wanda daga can zai shiga aljanna ƙarya ya maka wala yusabuna alaiha bina imin wala takfifi azabi babu wani kafiri da yake samun sakamako na lada ko wata ni'ima ko mi kankanta ko a samu sassauta masa azaba lakin na ba'dhum ashadda azaba min ba bi hasabi jara'imihim duk da haka kafiran azabar su ba iri ɗaya ce. wani kafirin azabar sa tafi na wani dalili saboda laifin shi yafi na wani ayin ka lura su kafiran halayyar su daban-daban ne Muhammadu aminu Shankidi a cikin littafin tafsirarsa da ake ce wa'ul bayani mujallar na hudu shafi na tara zuwa na goma ya ce kafin Allah ya karɓi aikin bawa akwai sharuɗa guda uku kuma duk suna cikin alkur'ani yana wannan bayani ne a inda yake fassara aya ta biyu ta suratul kahfi ka duba abwaul bayan sharadi na farko an ya kuna mutabiqan lima jaa bihi nabi kana son ka samu lada akan aikin da kai to sharadi na farko ya zama yayi daidai da abin da annabi ya zo da shi eh, saboda Allah ya san kowa eh, da cikin halittun da zai yi amma duk da haka ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam da sako tun da Allah ya turo annabi da sako kaga kenan Allah yana da irin aikin da yake so a mai yau ba kowane aiki ba ne? da a ce kowane aiki ne Allah yake so a yi da bai turo dan sako ba amma sai ya turo dan sako ya ce ka je ka musu bayani ashe bayanin nan ga irin abin da nake so a yi to inda kana son ladan Allah sai ka yi yanda ya dace da abin da shi yake so a yi ya za kai ka san abin da ya dace da Allah yake so wanda Allah yake so shine sai in kai daidai karantarwar manzon Allah wannan na farko kenan na biyu an yakuna al-amilu mukhlisan fi amalihi lillahi fi ma bainahu wa bain min Allah lokacin da kai wannan aikin ka tabbata kayi ne don Allah wannan kuma abu ne wanda ke tsakaninka da shi Allah sallah ce sadaka ce a'a taimako za ka yi a'a za ka yi karantarwa ne duk abin da za ka yi a duniya wanda zuciyarka ce tsakaninka da Allah kana yi ne don Allah ko kana yi ne don ka samu duniya Eh, don aiki akan yi shi don a samu abubuwa da yawa kamar misali mu ɗauka wa'azi za ka yi wa'azi don ka samu kuɗi ko za ka yi wa'azi don ka samu shahara mutane su san ka za ka yi wa'azi saboda ka gwada bajinta za ka yi wa'azi saboda Allah kawai ka isar da sakon manzon Allah eh, akwai manufofi da yawa to wannan kuma tsakaninka ne da Allah wanda nan ne aikin yake saboda galibin mutane a lahira a nan suke faduwa ikhlasi shine babban al'amari aikin yayi kyau jama'a sun shaida amma kuma tsakaninka da Allah Allah ya sani ba dan shi kai ba kayi ne dan ka samu sadakan mutane ko kayi ne don a cewa da ya iya ko kayi ne ga sunan dalilan da yawa subhanallah sharadi na biyu shine a samu ikhlasi na uku an ya kuna al'amalu ala asasil imani wal aqidati sahiha aikin da za ka yin lokacin da za ka yi sai an duba ma musulmi ne zai yi aikin ko kafiri domin idan kafiri ya yi ikhlasi kafiri ya yi aiki daidai sunnar manzon Allah amma dai bai musulunta ba to aikin banza ya yi kafin Allah ya karba aiki sai aikin ya tabbata na musulmi ne me yasa saboda aya ta suratul nahl man amila salihan min zakarin aw unsa amila salihan min zakarin aw amila salihan min zakarin aw unsa Allah yace duk wanda yayi aikin kwarai in ka aikata wani abu mai kyau min zakarin aw unsa namiji ne ko mace to ga sharadi wa huwa mu'minun in fa yana mai imani kaga an hada sharuɗan gaba daya man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala yannahu hayatan tayyiba to wannan zamu bashi rayuwa mai kyau wala yannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma zamu saka ma ire-iren waɗannan da mafi kyawun ladan abin da suka aikata fa ja'ala al-iman qaidan fi zalika kenan imani ka'ida ce game da karban aiki a wajen Allah duk mutumin da ya zamanto ba shi da imani to a lahira aikin banza yayi ya faɗa mana cikin ayoyi da yawa kamar misali a suratul furqan yace wa qadimna ila ma amilu ila ma amilu min amalin za mu tinkari abin da suka aikata na wani aiki a duniya aikin mai kyau kaga wani kafiri da ya shahara yana gina asibitoci yana taimakawa da magunguna ga marasa lafiya yana aikin zai tara Allah zai tara aikin faja Allahu haba a mansura mu mai da shi kura abin budarwa Oh. aikin banza ne me dalili saboda kafiri ne bai mutu da imani ba a suratu ibrahim aya ta goma sha takwas masalul ladina kafaru bi rabbihim masalul ladina kafaru bi rabbihim shaddat مثل na kafaru بربهم مثال misalin waɗanda suka شيما الله مهل mahaliccin su in ji Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga misalin kafirai a ranar tashin kiyama a amaluhum karamadin ayyukansu kaman toka ne ga toka kuma a fili kuma ga guguwa ta taso wanda ya tara wannan toka kaga ya san yayi aikin banza haka Allah ya faɗa da kansa karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asifin ga guguwa ta taso kuma ranan dama ana iska in ji Allah eh, bai ce ma guguwa ta taso kade ba in guguwa kade ta zo ai za ta kora wannan tokan amma Allah ya ce ranan ma an wune ana iska shi kuma wannan sai ya zo ya tara toka wai zai sayar Allah ya ce la yaktiruna mimma kasabu ala shay wannan ba su samu komi bayan guguwar ta wuce zalika huwa dalalul ba'id wannan ita ce bata mafi nisa Allah shi kare mu a suratul nur ya buga wani misali walladina kafaru a'maluhum kasarabin ma kafaru kafaru a amaluhum kasarabin cin Allah ya ce waɗanda suka kafirce ayyukansu na kamar kawal walniya wato kana tafiya kan kwalta babu mamaki da rana can gaba sai ka hangi kamar garuwa yana kwance in iso kaɗan zaka samu ruwa. to wanda ke tafiya cikin hamada yana ganin wannan eh, Allah ya ce ya sabuhu zam'anu mai jin kishin ruwa in yana tafiya ya hange shi sai ya yi tammani an wani ruwa ne sai ya ƙara sauri hatta idza ja'ahu sai ya iso gurin lam yajidhu ba zai samu komi ba wa wajadallaha indahu amma zai tarar da Allah a gurin fa wafahu hisabahu sai Allah ya cika masa ladan aikinsa wallahu sari'ul hisab Allah mai saurin mai gaggawan hisabi ne ga bayin shi Anas bin Malik yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal kafira idza amila hasanatan utima biha tu'matan min ad-dunya idan kafiri ya yi wani abu mai kyau in kaji an ce wancan kafiri mutumin kirki yana gina gadoji yana gina asibitoci yana gina makarantu to Allah yana saka mishi karka ɗauka Allah ba zai saka mishi ba za a bashi abinci a nan duniya wa ammal mumin amma idan mumini ne ya zamanto yana da halin kirki fa inna allaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah Allah yana tara masa ladan aikin sa a lahira a nan duniya yana cin ribar aikin sa kuma haka nan ana masa ana tara masa ladan aikin a kiyama wa yuqibuhu rizqan fi duniya ala ta'atihi wato duk sa'ilin da ka zama mutumin kirki Allah yana baka abinci a nan duniya sai ya saka ma don haka yasa a kullum ka ba da sadakan dubu daya to kamar adashe ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya mayar maka kafin ka bar duniya domin zai baka a duniyan sannan kuma a lahira ka samu ladan ka yana nan jiran ka ke sa annabi ya ce wa yuqibuhu rizqan Allah zai bashi abinci a nan duniya saboda halin kirkin sa ala ta'atihi saboda biyayyar da yayi ma Allah hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2808 a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yazlimu mu'minan hasana Allah baya cutan wani mumini game da wani ladansa yu'ta wa biha fi dunya Allah yana bashi a nan duniya saboda halin kirkinsa wa yujza biha fil akhirah kuma a lahira Allah zai masa sakayya da shi wa amma al kafiru amma shi kafiri fa yut'amu bi hasanati ma amila biha lillahi fi dunya idan kafiri yayi wani aiki don Allah a nan duniya to Allah zai saka mishi a nan duniya hatta idza afda ila al-akhira idan ya tafi lahira lam takul lahu hasanatun yujza biha babu sauran ladan da za a saka mishi da shi nan akwai abin lura kamar yadda Muhammadu Aminu Shankiti yake fara yana cewa wa'alam anna hadha allazi zakarna adillatahu min al-kitabi was sunna min anna al-kafira yantafi'u bi amalihi salih fi dunya ko da ka ji hadisin manzon Allah ya ce kafiri zai samu ladan aikin kwarai da yayi me ake nufi da aikin kwarai ka birrul walidaini kamar idan aka samu kafiri mai kyautata ma iyayensa wasilatul rahim kafirin da yake sada zumunci wa ikramu bayf kafirin da yake daraja bakonsa wal jari da kafirin da yake kyautata zama da makwabtansa wa tanfisi anil makruh da kafirin da yake taimaka ma talakawa da waɗanda suka shiga wata damuwa kamar misali wanda aka yi hatsarin mota kafiri ya taimaka mishi ko kuwa wanda ya tafi asibiti ya zama ya taimaka ma marasa lafiya ko da magani ko da kuɗi wani hau zalika kulluhu muqayyadun bi mashi'atillah kar ka ɗauka wai sharaɗi ne Allah ya biya shi ba sharaɗi bane saka mishi ma a duniyan ba sharaɗi bane sai Allah ya ga dama eh, don haka ya faɗa mana a suratul isra'i man kana yuridu ajilata ajjalna lahu fiha aikin kwarai Allah yana saka mishi amma ba sharadi ba ne na ya ce liman na sha'u ba liman nuri ga wanda muka ga dama don haka ba sharadi ba ne kuma a nan ma ba kowane kafiri ne Allah yake saka mishi a duniyan ba sai kafirin da ya aikin kwarai domin Allah ya zamanto mutumin kirki ne wato kafiri da yake da halin kirki ya zamanto yana taimaka mu bayan Allah to wannan Allah zai saka mishi a duniya amma kafirin da ya ɗauki dukiyarsa yake amfani da ita don fada da addinin musulunci ciwon na kafiri Allah bai saka mishi wai a ce an bashi wani abu a duniya na sakayya saboda wannan hali na shila ah, domin da yawa za ka samu kafirai sukan ɗebi dukiyansu zo su gina asibitoci ko kuna ganin sun gina asibitin nan saboda taimakon ku ne ko la sun gina ne saboda aiki na mission yanda za su ja ra'ayinku su ku karbi addinin su to idan wannan ita ce niyyar su Allah ya yi alkawari ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum da an sabilillah tuddu an yunfiquna amwalahum الذين كفروا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إن الذين كفروا للي ودن سكا كافر ينفقون biki duk abin da suka ga dama za su yi saboda suna samun tallafi daga kasashen waje su kuma musulmai fa babu wani kuɗin da ke taho mana daga kasar waje domin da zarar an ga kuɗi an yi transfer za a ce yan ta'adda ne an toshe dukkan wata kafa yanda taimako zai taho ga musulmai daga kasar waje su kuwa suna nan kamar yadda bahaushe ya faɗa kuma maganar gaskiya suna cin karnukan su babu babbaka ah, Allah ya ce to fasayun fiquna ha za su fatar da kuɗin irin nasu za su yi ta kashe dukiyansu sun mata matakuna alaihim hasaratan sannan nadama tana kansu domin aikin banza ne idan za ka gina asibiti guda ɗari a cikin musulmai wallahi asibitin nan guda ɗari bai sa musulmi ɗaya ya yi ridda kaga kayi asarar kuɗinka Allah ya ce za su kashe kuɗin nasu sannan kuma su yi hasara kaga kenan babu lada akan wannan ɗawainiya wanda kafiri yayi sun mai gulabu da sannan kuma a ci nasara a kansu suna kashe kuɗin suna gina asibitocin da makarantun amma kuma da'iman kana ji su ke karban addinin musulunci su ne ba ka samun musulmi na ridda sai dai ka ji an ce addinin musulunci ya samu karuwa gari guda sun karbi addinin ko mabiyan coci kaza sun karbi dai addinin musulunci wanda abu ne wanda kuna ji ko da yaushe nan duniya kenan Allah ya ce a kiyama kuma fa walladina kafaru ila jahannama yuhsharun waɗanda suka kafirce ana tara su ne zuwa ga wutar jahannama Allah shi kare mu za a yi hakuri ko tambayoyin ba za mu amsa ba نسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك astaghfiruka wa ne?